muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da yassarewarsa ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta Agri Islamic Center wacce take nan Yola jihar Adamawa tare da iyayenmu da 'yan uwanmu da malamanmu da sauran abokan arziki a wannan yammaci mai albarka na Laraba ɗaya ga watan Muharram hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallama da garin maka zuwa madina na da shekara 1448 wanda ya daidai da 17 ga watan yuli shekara ta 2026 Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka domin a tattaunawa a kan wani mawudu'i ke matuƙar muhimmanci a rayuwarmu a matsayinmu na musulmai masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa shi ne duk wani abin da zai kusanto da su da zukatansu zuwa ga Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya yattare musu hanyoyin samunsu. duk wani abin da zai taimake ka ka bi Allah Allah ya taimake ka ya samar maka da shi wannan yana daga cikin sirrin eh, aiko da annabawa da manzannai da saukar da littattafai masu daraja da albarka kuma a cikin waɗannan littattafan sai ka ji an samar da manhaji na rayuwa da kullum da alnamin kuma shir'atan wa minhaja ka ji a cikin wannan littafin ana ambatan abin da idan ka yi shi za ka samu yardar Allah idan ka yi shi za ka samu rahamarsa idan ka yi shi za ka samu aljannarsa daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ta ɗayan ɓangaren har wala yau shi ne abin da zai nesanta ka da Allah ya kawo maka tarnaki a babu mu'amalarka da Allah ya haifar maka da fushin Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya baje maka sa da sharhinsa daidai yadda zuciyar ɗan adam take bukata. Wannan yana daga cikin dalilin da ya sa tun ranar farko ta samar da ɗan adam annabi Adam kenan. Ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana Kirin adawar da ta shiga tsakanin babanmu adam da iblis wanda a kan shi ne matashiyar karatunmu za ta kasance ma'ana tarkon shaidan wannan adawa ta fil azal adawa ce da ba ta taɓa zama sakwa ko ta yi sagi ba tun da ta samu tana nan ala na matsin wa wakiratin wahida tana nan akan wani yanayi tana tafiya sai dai ya yi dalilin da za ta yi shi ko kiri ƙasar da mutane ƙaruwa suke yi fiye da da ana ƙasar kiyama yana dan wajen ya ga suwa zai tattara ina shi ina shi domin ya kasar da su da bi tabi'atul sai hanyoyin sai ya zama suna karuwa wannan yana daga cikin ma'anar da malaman Qur'ani suka fita a karkashin fadin Allah subhanahu wata'ala واستغذر alaihim bi منهم wa وأذلب wa بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم kuma ya ihu illa illahu ma'ana yi amfani da duk wasu makaman kare dangi yi fito na fito da su ka tattara ƙarfinka cin abin da za ka iya wanda wannan shine ne abin da shaidan ya yi buɗi kuma abin da yake yi a ga nan tsakaninmu da iblis an samu asali ne ranar farko bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam alaihi salatu wa salam Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mala'iku gaba ɗaya da Iblis sai ma annabi Adam sujada. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wajaje daban-daban a littafinsa mai tsarki wa ikulna lil mala'ikati zuru da Adama وحجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأجلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه إرنسوا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كرنسوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو كرنسوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمر فيها ولا تضحى كما كما تنسل nan kayoyin jama'a suna da sako mai ban mamaki wanda yake dauke da muhimmancin zuciyar ɗan adam ta gane girman makircin da shaitan ya ko tarkon da shaitan ya tana masa amma kafin mu ci gaba da bayanin tarkon tun da mun ambaci waɗannan ayoyi inda za ka duba aya ta biyu da na amurka a walakad halaknakum kuma sauwarnakum kuma kulna lil mala'ikati zuuli adama fasajadu illa iblis lam yakun min sajidin da aka ce sujada yake sujada sai Allah ya ce ma mana aka Allah sujada iz amarta me ya hana kai iblis yi sujada ga Adamu bayan kuma na umarci ta wannan lafazin iz amartu wato lafazin ilahiyatun rabbaniya tadullu ala ibn amrillahi subhanahu wa ta'ala lafazi ne da ya fito daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda jumla ce da take nuna girman umarnin Allah wanda ita kanta wannan jumlar ta isa ta zama topic ɗin karatu ka'idar ita ce yanzu iblis an umarce shi yayi ma annabi adama sujada sauran mala'iku mala'iku duka suka yi sujada zai sai ya sujada sai Allah subhanahu wataala yake me ya hana kai sujada bayan na umarce ka wannan shine ashadi idan Allah subhanahu wataala yi umarni da abu ba a tambaya me ce ce hikima me dalili me yasa ba a ce kaza ba da Allah yake kis amartukum bis salati khamsa marrat gashi kana sallah sau biyar da sa Allah asuba biyu to ai mun tashi da asuba da nishadi ai sai a ce hudu ko bakwai ko takwas me yasa isha lokacin ai an gajiya Allah to ita ta zama biyu mana a'a in amartu me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mace ke ma mijinta biyayya biyayyan da take yi ba shi take ma biyayya ba in amartu ka Allah take umurnantuwa da umarninsa kun fahimta wannan lafazin na iska martuka, idan mutum ya fahimce shi zuciyar shi za ta samu saurin jawuwa zuwa ga umarnin Allah ba tare da yin ƙasa a guya wajen saurin yi ƙauya ba. In dai an samu iska martuka, in dai Allah ya ce a yi kaza, to sami na wa kawai can ji kuma wannan jumlar tana bankaɗo mana ta daga cikin manya-manyan tarkunan da shaiɗan yake kafa ma dan adam shi ne ya rage ma zuciyar bawa ganin girman umarnin Allah wannan tarko da cikin manyan tarkunan shaiɗan ya rage ma zuciyar bawa ganin girman umarnin Allah idan zuciya ta fara jin haka sosai a samu mataki na gaba sai ta rika jin saukin saba ma Allah da raina saba. wannan ma babban tarko ne saboda an shi kan babban wata alaƙi da bato mana in kamar suka ya saba ma ya yi Allah kada ba a ce wannan in kamar suka ba. inda ya umarnanci da abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da shi saboda haka a rayuwarka ko a rayuwarki ba a bayan Allah a rayuwa ta sa umarnin da kan da manzansa suke to wa ma kana bi mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna ko an takuna lahum al-khiyaratu min amri babu zabi sai dai mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan waɗannan ayoyin nake tuno da wata fa'idar da bai kamata mu wuce ba mu ambace ta ba wacce malaman da suke tattaunawa akan akan al-ijazul a ilimin ƙur'ani, akwai babin da malamai suke tattauna akan sirrorin wasa wani adadi ko kirge wanda yake tabbatar da gagarabadancin alkur'ani da tabbatar da cewa lallai ƙur'ani da dukkan Allah yake to ne mai gaske har wasu sun su kwani dawa kansu sun wuce gona da iri a fagen amma daga cikin abin da nake tunawa yanzu shine a wannan babin da suka zo suna magana akan wa iz qulna lil mala'ikati isjudu ta farko ta bakara ce suka ce abin mamaki shine a a wannan ayar Allah ya ambaci umarnin da ya yi ma mala'iku da Iblis wanda yake tare da su a wannan lokacin ma cewa su yi sujada. A wannan ayar kaga adadi kenan aya ce ta 34 take kuma adadin sujada da ake yi a salloli guda biyar 34 kaga sun istana su ko ɗan haska haskaku da jirgin aya suka ambaci adadin sujada da muke yi a rakawotinmu a guda 17 wanda adadin sujadar guda 34 ce suka tsara kan haka suka ce idan ka kirgo harfin wa kulna lil mala'ikati sujudu daga wa kulna lil mala'ikati zuwa sujudu dinnan zaka samu harfa goma sha biyar zuwa lil mala'ikati har zuwa tamu so usjudu daga usjudun nan daga farko zuwa usjudu zaka samu harfa sha biyar sai suka ce to kuma wannan yana nuna ishara zuwa ga adadin sujada ta tilawa da suke cikin saɓani wanda guda sha biyar ne duk da dai akwai saɓani a wajen malamai har suka gangaro suka zo iblis da lafazin iblis da lafazin shaitan da adadin da ya zo a ƙwar'ani wani babi ne mai faɗin gaske wanda ah, ba na so mu kusa cikinsa amma na ambace shi ne istinasan ma'ana domin mu dan haskafu da shi ko danya idan muka dawo cikin maganar mu daga lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ba da wannan umarnin shaytan yaki to tarko na farko kenan da shaidan ya fara kafa ma ɗan adam lokacin da shaidan ya ce Kammala la'ajiyar nahun min bai ne aidihin ko wa min halkihin wa an aimani wa an shama'ili wa na ta jini a turahun shakirai zan zo musu ta gabas da yamma da arewa cikin da maka tunani cikin da mai sauraro mai tunani ko nan shaɗan yake zai zo masa kuma idan ka koma asalin abin da ya faru da babanmu adam shin haka mun faru ba ta faru fa waswasa ilaihi shaytan قال يا آدم هل أدلك على شجرة wa وملك لا يبلى sai zo masa ta inda ba a tunani ta wannan gara da rahama da falala da mutum ya shiga aljanna ai ba wanda zai so ya fita sai shaitan ya zo masa ta hanyar da zai janye tunanin mai sauraro cewa to ga wani abin da idan kai ya ka dawama a cikin wannan ni'imar kuma ni'imar nan kowa yana so ya dawama a ciki wanda wannan yake nuna maka cewa a cikin harkunan da shaitan yake kafa ma mutum baya zuwa a matsayin sakiri da munzu cewa shi shaitan ne yana zuwa abin nan inni la kuma laminan nasihin inda shaitan da ya zo ya samu adam da hawa har yana ta maimaita samu ƙauna ce soyayya ce ta sa nake faɗa muku nake kan hankalinku zuwa ku yi kaza ake dinga jan tunaninsu har dai kamar yadda Allah ya ba mu labari ka akala minha فبدت لهما سوآتهما وكشفا يخصفان عليهما من ورث الجنة a cikin abin da ya faru tsakanin Adamu da Hawwa da shaidan dinnan akwai darussa da yawa jama'a daga cikin manya-manyan darussa shine duk lokacin da mutum ya bar tafarkin Allah ya kansa kiran shaidan to sai shaidan ya zama sanadiyar ya rasa wata daga cikin manya-manyan ni'imomin da yake ciki wanda Allah ya azurta shi da shi ma'ana safin Allah yana sanya mutum ya cire rigar wata ni'imar da Allah ya masa ne ya sanya wata riga wacce za ta zama sanadiyar halakarsa ko kuma lalacewarsa a rayuwa. Haka idan da mutum zai biye shaitan ya lalace ya yi zina misali, to kaga riga ce ta mutunci ta ni'imar Allah ya sa masa. To watan wata rana sai ya kamar yadda ya yi amfani da wannan zunubin wajen cika zuciyarsa ko haka wannan rigar ta mutunci ta ni'ima za ta farare mutuncin ya zube kimar ta tafi daraja da martaba su zagwaye ah, shi ya sa ah, Allah subhanahu sai ya kaddara cewa cin wannan ɗan itan da Allah ya hana su su Adam da Hawwa suna ci sai ya zama sanadiyar hadat lahuma sau'atuhuma wa qatifa yakhsifani ma min warasil janna nan ta ke kawai sai kayan da suka sa suka fije sako ne ga zukatan mu masu karatu da sauraro yanzu gane cewa suturarka mutuncinka da ƙimarka tana ƙarƙashin bin Allah ne daga lokacin da mutum ya kauce ma tafarkin Allah to ya tsora ko ya dasa ɗan na cire duk wata rigar mutunci da kima da yake da ita duniya da lahira yasa Allah ya ce wa fasika yakhsifani alayhi ma wara warqi janna cikin hanzari kika dinga wannan eh, ganyen abin nan kishiyoyi a cikin aljanna suna kokarin su kare eh, al'auransu da ta bayyana wanda wannan eh, shi ma yana ba mu fa'ida da cewa asali duk zuciyar da suke nan a matsayin ta zuciya lafiyayya to jikin da al'aura take kokarin rufe ta take yi ba buɗewa. Saboda ka idan ka ga mutum yana kokarin buɗe al'auransa a inda bai kamata ba to ya fita daga da'irar ko siffar da ya kamata ya sabbi da ita ne tawa'un namiji ne ko mace. Allah ya samu dace. Ah, wannan ah, alkawari da shaidan ya yi ko iblis da ya yi da cewa zai fito na fito da zukatanmu zai yi ƙoƙarin ya cewa ya batar da bayan Allah ya yi kaza ya yi kaza shi ma da kanshi ya san cewa akwai wasu bayan bayan Allah waɗanda suke samun wani silke kau dabara wata kariya wacce take kare su daga dukkan wani nau'i na tarkon da zai iya kafa ma mutane ya sa da kanshi sai ce illa ibadaka min humul mukhlasin sai dai bayin ka waɗanda suke a na nagartattu na musamman to wannan jumlar da Allah ya bamu labarin cewa Iblis ya faɗa a wata wasu ayoyin kuma Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan ila man tabaka min al a cikin makamantan waɗannan hayoyin su ne karatu ma'ana tabbatar da abubuwa guda biyu abu na farko tabbatar da cewa akwai tarko na biyu kuma tabbatar da cewa akwai sulke da suke ba da kariya daga mutum ya auka ma mutunci da aka ce kuma tarko wani tabaibayi ne wanda yake shiga tsakanin mutum daga inda yake so ya kai a kan hanyarsa ta zuwa birnin samun rahamar Allah yardar Allah ya kutanci Allah ya samu aljanna wanda an samar da kai ne a bayan ƙasa domin ka bauta ma Allah ka sami yardarsa ka tsira da imaninsa in ka koma ga Allah ka samu yardarsa wannan ita ce manufar samar da mu sai a kan wannan hanyar taka aka ce ga wani tarkon da ya hulu bainaka wa baina mace shari, ma'ana zai shiga tsakaninka da inda kake so ka je dole a dayan haka ko dai ka kauce ma wannan hanyar da aka tsana tarkon ko kuma ka samu wani kayan aikin da za ka taka ya tsallakar da kai ka tsallake tarkon ya zama na ka zama abokan kuma ta haihu? matakin tarkon ko kuma ka samu wani abin da zai fito na fito da tarkon ya wargaza shi kafin ka zo wajen inda zai, idan ka zo babu abin da kuma za a kira tarko a gabanka daga cikin mawallafa a wannan babin da suka tattauna tattaunawa mai faɗi akan tarkon shaitan adam akwai littafi mai albarka mai tsadar gaske mai kima littafin ibn al-qayyim idafatul lahfan wannan littafin sa da sa a wannan babun za ka iya ce masa abincin zukatan bayan Allah ne muminai kuma waraka ce ta musamman dukkan wanda Allah ya darrake shi da haɗawa a cikin tarkace. daga cikin abubuwan da ibn al-qayyim rahimahullah yake ambata a kafar fannin zancensa a wannan babin yake cewa a lokacin da shaytan ya fahimci cewa inda ya fi daraja da kima a jikin mutum shine zuciyarsa kuma nan ne Allah yake kallo inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum kaza kaza wa in walakin inna ma yanzuru ila qulubikum ko zuciyarkan mu yake da yake cewa sai shekar ya ɗauki ɗamarar sai ya yi fito na fito da zukatan mutane da cewa ya zai sanya su su zama masu su cika da dauda da ya za a yi manta da asalin abin da Allah subhanahu wata'ala ya samar da su saboda shi ya za a yi cika su da sha'awa da shubuhohi shubuhohi wanda suka shafi addinin Allah sha'awa kuma ta rayuwa kan dukiya kan mulki miƙa wuya da abin da zuciya take so ba tare da tacewa da tsaftacewa ba kan mulki san ɗaukaka san fifiko a cikin mutane da sauran ci da zuciya take iya siffantuwa da shi a sanadiyar cututtukan zuci. Ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa duk wanda Allah ya taimake shi zuciyarsa ta kukuta daga tarkon da shaidan yake kafa ma zukata ko hakika ya gama morewa kyakkyawar morewa kuma irin waɗannan zukatan su ne waɗanda Allah yake nufi da illa man atallaha bi qalbin salim yau ma la yanfa'u ma la banun illa man atallaha bi qalbin salim ah, Hudayfa ibn al-Yaman ruwaito daga wajensa radiyallahu anhu tana cewa zukata kala hudu ne akwai zuciyar da ake fita kalbun adrat mana zuciyar da ta kwafita duk wani abu in ba Allah da sanin Allah da abin da yake da alaka da Allah ce mai irin wannan zuciyar to tarkon shaitan baya iya ma zuciyarsa tasiri saboda su waɗanda Allah yake nufi da illa ibadi illa ibadaka minhum al ko inna ibadi laysa laka alaihim sultan wace garkuwa suka samu garkuwar da suka samu garkuwar sanin Allah ilmantuwa da ilimin da zukata ya kamata su ilmanci da shi a babin sanin Allah amma daidai gwargwadon yadda zuciyarka ta san Allah daidai yadda gwargwadon yadda zuciya za ta rika kyamatar zunubi kuma ta rika fito na fito da shaitan da laki ta hancinsa da ya tashi. duk lokacin da zuciya sanin Allah a cikinta ya zama sakwa-sakwa bai kai matuƙa yadda ya kamata ba a wannan lokacin ne za ka ga zuciya tana kutsama nau'o'ika na zinubai da saba ma Allah da kauce ma tabarkin Allah halittu ba ma zuciyar dan adam ba halittu da suka san Allah irin sanin da Allah ya so su san shi irinsa idan ɗan adam ya aikata aikin sabo to su ma sukan shiga cikin hali na kimaucewa da firgicewa saboda girman saban Allah da ake. Kuma babu saban Allah wanda ya kai shirka a bayansa. So, ka abin da Allah yake cewa, ku kalu ta Rahmanu walada, ta kaji tun idda ɗan ɗidda, ta kaji samawa su ya tafafar ardu wa ta jibalu hadda an da للرحمن ولدا أما amma للرحمن أن يتخذ ولدا سما حسن الله walada ta san Allah ta san Allah duwatsu sun san waye Allah shi yasa idan aka ce Allah yana da abokin tarayya ko aka ce Allah yana da ɗan sama sai ta ji kamar ta rufto mana kasa sai ta ji kamar ta ce duwatsu ta ji kamar su yi su narke su zama gari. Da ya dalili ya aulin rahmani walada saboda wani ya ce Allah yana da ɗa me yasa suke jin wannan abin da suke ji sammai da duwatsu da sauran halittu saboda sun san Allah zuciyar bawa ita ma idan ta san Allah to sai ka ga komin kankantar zunubi tana kallon shi a matsayin babba sannan kuma tana iya ƙoƙarinta wajen sanya shamaki tsakaninta da sabon Allah saboda sanin wanda aka saba mawa ita zuciyar da cikin Allah kullum tana kallon girman wanda aka saba mawa ne ba saban ba kamar yadda dai muka ambata a cikin kamar su ha yanzu ina mutum zai yi ma wani sujada wanda ba da umarnin Allah shirin na aka umarci mala'iku da iblis ba ne hukuncinsa yi saƙo babban shirka kenan to amma gashi Allah da yake halittun nashi ne yau ya ce ai mawani yi kaza to sujadan nan sekon na wata take misali nan da nan an yi an dago so inda girman aikin za a kalla aikin ba wani mai girma bane amma girman mai umarnin shi ya girman tadda aikin ya zama mai girma kun fahimta sai yasa yanzu idan kai tasbihi da sanin girman wanda kake tsarkakewa lafazin ko da a cikin bi ta faɗa shi lafazin ya zama mai girma saboda ta fito daga ko lafazin ya fito daga zuciyar wanda ya san girman wanda yake tsarkakewa kun fahimta mu koma maganar fujifa ya ce akwai kalbun tajirar akwai ah, zuciyar da take kuma kalbun abla wanda zuciyar da gaba ɗayanta a rufe take alkhairi ko ya kutso baya samun wajen da zai kutsa ya shiga kamar yadda waɗanda ba su yi imani ba suke siffanta kansu da kansu da suke cewa wa qalu qulubuna kul ko suke zukatansu an riga an rufe su ba ta yadda za a yi wani haske na wahayi ko hasken ƙwar'ani ya kutsa lantarki ya samu wajen zama. Akwai zuciyar da take kuma zuciya ce ta munafiki, munafunci na aƙida ko munafunci na ɗabi'a da sauran tarkacen jirgin da aka sani wanda zuciya take iya siffantuwa da shi. Akwai zuciyar da ita kuma ta ɗauko wani ɓangare na rashin lafiya sannan ta ɗauko wani ɓangare na lafiya to irin wannan zuciyar da hudun nan to ita ce zuciyar da a tarkon shaidan ya fi mata tasiri saboda ne saboda ita zuciyar da ta riga ta raba ta tankwashe kafanta a gaban shaidan ta ga an gama da ita zuciyar farko ita kuma shaidan bai da yadda zai yi da ita to sai wannan zuciyar wacce akwai haske a cikinta sannan akwai wani nau'i na rashin lafiya a cikinta wani lokaci sai ya zama ana faɗa tsakanin lafiya da rashin lafiya randa lafiya ce zama mai cin galaba sai ta zama ta ci nasara a kan rashin lafiya abin shaidan kuma da tsayarinsa da rundunarsa suka suke ƙarfi sun kasance Ah, rashin lafiyar wannan zuciyar ya fi bayyana a kan ka, sai tarkunan da shaƙin yake kanawa su kasance sun ma wannan zuciyar tasiri. Ah, daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu ambata jama'a a gurguje, shi ne ah, ambaci wasu da wannan nau'o'i na ah, umarninsa ta ta tauhidi da sauransu. Yana da kyau mu gane cewa tauhidin nan shine babban jari shine komai shi yasa za ka yi mamakin masu cewa me yasa kullum suke maganan tauhidi tauhidi ai shine komai in ba a tattauna akan tauhidi ba to kan me za a tattauna saboda sallar da azumi da sujudar da suke yi suna da kima ne idan tauhidi ya kuya aka samu tabbatacce na gaskacen tauhidi idan kuma aka rasa shi to babu wata kima ga ibadojin da mace ce yasa yake da matuƙar muhimmanci babin tauhidi bawan Allah ka sanya masu gadi gabas da yamma kudu da arewa ba yadda za a yi ba shaidan dama ya farauci zuciyarta a babin tauhidi da alaƙarka da Allah da sanin Allah ballantana ci ribar cizgar wani bangare mai zuciyarka duk wanda Allah ya taimake shi tauhidinsa ya kubuta daga tarkon shaitan da faza na rima, babu shakka ya ya rabauta a kiyakan rabutuwa daga cikin tarkon da shaitan yake tsanawa a ƙarƙashin wannan gaba ta take da alaƙa da Allah da shi shine cika tunanin mutum da zuciyarsa da shubuhohi shubuhohin nan da su shafi addini ko ƙur'ani ko addini kawai ka ji wani ya shayi ya ce to me yasa za a ce kaza a addini me yasa ba kaza ba to tarkon shaitan ne ya kama shi amma waɗanda suka san Allah suka san martabar maganar Allah da addininsa su su miƙa wuya take yi ba tare da raba ɗaya biyu ko kuma ah, ah, jiran wani ya zo ya karbabu wannan maganar ba saboda sun riga sun yi duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ah, ya ambata ah, amman na fi qulubihim zaygun yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa'a al-fitnati wa ibtigaa'a at-ta'wili kama ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa ar-rasikuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina a cikin tarkon da shaytan yake kafa ma bawa a rayuwa ko a alaƙar shi da Allah shi ne tarkon riya. Wannan babban tarko ne jama'a kuma duk mun san shi malamai kullum mana bayani suke a kan muhimmancin fitar da ayyukanka daga riya. Iya kasance in ya ƙarfafi zuciyar mutum cewa yi kaza yi kaza mana Allah yana so ba ma a ƙarshe iya ya zamiyar da mutum kamar yadda ya zamiyar da iyayenmu na farko in kasance ya sanya maka wani kuɗewa wata kuɗewa ko wani abin da zai zamiyar da kai a kan tabarkinka ya kasance ka aikin an yi a zahiri amma kuma a wajen Allah ke da kima bai da martaba tarko mai matuƙar mahimmanci da za ka za ka yi tsayuwar daka wajen kare kanka daga shi ko aukawa cikinsa Shi ne tarkon riya duk aikin da za ka yi bawan Allah ka nemi yardar Allah shi kadai ka nemi ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ka manta da mutane da yabo mai yabo saboda cikin mutane duk abin da za su yabe ka da shi ba za su iya biyan ka ba kuma su nan da za su yabe ka irin ka ne 'yan uwanka tana bacci su fitsari su shiga bayi su kaza to me yasa za ka yi abu dan su suna mantuwa amma ubangijin kauma ma kana rabu kafiya suna mutuwa shi kuma huwal hayy la ilaha illa hu fad'uhu mukhlisina lahu suna gengedi suna kaza shi kuma la ta'khudhuhu sinatun wala nawm saboda haka ka kaddi da ibadojinka tunda kake sallah kake sadaka ya zama kwakwalwarka ma ba ta hararo dan da ko yana nan ka manta da shi ma a wannan saboda sanin girman wanda kake fuskantar da ibadar ka zuwa gare shi daga cikin tarkon da shaitan yake kafa ma eh, eh, zukata shine yi kokari ya cika zukatan mutane da jau'in zukata ko girman kai ko jiji da kai kuma ganin fifiko a kan sauran mutane ta babin ibadar da kake kamu ah, alhamdulillah sallar nan kaga ba ta wuce ne aini ta ta ita da ibadoji ta ala gafarta malam sallolin naka jibinci nawa ne an hada sai sa a wannan babin kullum kuma yadda ake tarbiyyantar da zukata kullum mutum ya rika kallon wanda suke kishi ibada ne da alaka da Allah sai ya raina abin da yake yi a babin rayuwa kuma kullum karka kallon wanda ka ji su sai ka goce ma Allah idan kana jin cewa kai ibada kake yi to a rayuwar nan ila a garin ku akwai wanda shi in yayi gada ya kulla gidan in yayi in yayi isha ya shiga gidan shi ya dinga karatu kenan qanitun ana allahi sajidan wa qa'iman har asuba kila ko har biyu uku dare kila kai sanda za ka fara cin giyan bacci na farko Da farko wani lokacin ya tashi kenan to in kana tuno da irin waɗannan bayan Allah ya za a yi ka ga ibadarka da girma wanda ibadar ka ma in za a reraye ta kika ga abin da za ta tsira da shi daga cikinka abu ne mai kada hankali mai sanya zuciya ta shiga cikin damuwa. Kaba ma mutane shine at-tadarruj ila al-ma'siyah idan mutum a zuciyar mutum babin sako kisa ɗan wannan a sai Allah mai gafara wannan kuma ka ji Allah yana cewa wallazina idan fa'alu zai tsaka tuno maka da ayoyin idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum kataballahu fa kai kaza Allah yana cewa wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan Allah yana cewa nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim kaza kaza kaza Allah mai gafara ne Allah rahama gaba ɗaya abin nan da tausayi 99 duk suna wajen shi ne ya saukar a bayan ƙasa in ta yi wannan za ka tuba kuma tarko ne ya ɗana ma mutum aniyar idan mutum ya taka wannan tarkon na farko to automatically zai je shi a tarko na biyu shine sai ya raina wannan zunuba duk abin da zuciya ta raina gobe in aiki ta shi ba za ta ji komai ba har sai a kai matakin da mutum yana sabon ƙananan saƙo ne amma dai jin cewa yana wani abu to ƙananan zunubai kuma idan aka mai da su ba komai sun zama manya kun fahimta daga nan sai a je tarko na gaba shi ne sai ya ja mutum zuwa ga babban zunubi wanda daga nan kuma lalacewa ta zo ke cikin tarko manya-manyan tarkunan da shaitan yake kafa ma bawa shi ne sanya cika zuciyarsa da buri na rayuwa da sanya masa cewa kana da lokaci yanzu ka gane cewa kaza da ka yi ba daidai ba ne ka tuba mana ka daina sai ce a'a da sai ka yi aure a bari sai kai ritaya bari sai na koma kasar mu bari sai nayi kaza bari sai nayi kaza kana nan sai musibatul maut ta faɗa fasal sai mutuwa da yawa daga cikin mutane da ake ganin suna aikin asha suna nan da wannan wakar ta shaitan a cikin zukatan su cewa za su tuba za su tuba ko dai suna tuban mazuru su ce in kini na yau gobe jini da kaza shi kenan wannan ba haka sai ajali ya zo da haka ta kunyata shi duk abin da ta san cewa ba daidai ba ne ta yi tsayuwar data babu saufa kawai yanzu ba halkansun muntahun suka ce in ta ina wani ya ɗauki kofin giya zai kurɓa kenan aka ce ga aya ta sauka ba Allah ya haramta giya ke ce ba to ya Allah daga wannan ba wani yana bakinsa to ai ya riga to in haƙe mana kamar jahu majjan su ɗauki wannan cuta ce waɗannan su ne zukatan da suka san Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin manya-manyan tarkon da shaitan yake kafa ma zukata ko bayan bayan Allah shi ne an yushghilaka bil mafdul lil fadil Da shagaltar da kai wani abu ne na alkhairi a zahiri ko kuma wata tattauna mai muhimmanci amma ya san zai cinye mata lokacin da za ka manta da abin da ya fi wannan muhimmanci to nan a nan ne kafin maza ke zubewa wani zai iya biya tsallakocin ya wuce amma in ya zo nan sai a turke shi wanda a wannan zamanin ina jin ba wanda ya kamata su fahimci wannan gafar ko wannan tarkon na shaidan kamar mu Shaidan ya shagaltar da kai da yin abin da ba shi ne mai maslaha ko mafi maslaha mafi dacewa ba ya shagaltar da kai har ka manta da abin da shi ne primary task ko kuma abin da ya fi muhimmanci gare ka da rayuwar al'umma sai a awa ashirin da hudu awa arba'in da takwas ana tattauna kan wata shiri wata shiririnta kan da kila asalin abin da ake tattauna a kan shi nan ba haramun ba ne amma ya cinye maka lokacin abin da ya fi wannan mahimmanci abin da Allah subhanahu wata'ala zai iya tambayan ka akai wannan kuma lallai a tambaye ka har ma dai suke masu trending su ji a wannan zamanin sai a raya dare ana tattauna akan wani sabon abu kuma ka duba yadda abin yake fitowa da kun cinye awa 24 ko 48 suna tattauna akan wani abu zuwa jibi gata wani sabo ya sai sai ku bar wancan sai ku ƙara shiga wancan citta da ne da rana ta gaba dai sai wani sabon abu mai trending ya ƙara fitowa sai ku bar wannan haka nan za ku mutane za su yi ta tafiya suna rayuwa akan abin da yake trending ka manta da asalin abin da yake gabanka ko kuma abin da ya fi muhimmanci a rayuwar Duko na ƙarshe wanda zan ambata a wannan kafar shine a cikin da shaitan yake kafa ma bayan Allah a babin san alkhairi san ibada amma kuma ta wannan babin sai ya buke musu kago sababbin abubuwa a cikin addini waɗanda ba su da asali wanda asali in ka kalli dalilin da yasa suke abun ita sai ai kyakkyawar manufa ce kyakkyawar niyya ce duk an ƙara da wannan abin ai abu ne mai kyau a kaya a makarantar manzon rahama sallallahu Lauka na law da khairan kuna sabaquna ilai ta alkhairi ne da mazajen farko sun har sai ka ga ɗin yana mutum waka cewa ai kaza da aka tsara shi a tari na kaza yana ma da wata martaba da kimar da kila ya fi na wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk waka ce ta shaida. amma manufar asali wani tarko ya tsana masa a matakin farko tarkon san alkhairi kila ma san annabi sallallahu amma sai kauce hanyar da ya kamata a so annabi a akanta a cikin magunguna kada a ce an ambaci cututtuka babu magani a bari ambaci hudu ko biyar daidai gwargwadon yadda lokaci ya bayar abu na farko shine ka yi ƙoƙari ka nemi ilimin sanin Allah ka sanar da zuciyar ka gina zuciyar ka sanin ilimin da zai taimaka wajen sanin Allah da girmansa tawa'un ilimin na ƙur'ani da sunna ko kuma ilimi na rayuwa na abin da kake gani na yau da kullum na daga cikin halittun Allah ruwa da kake ruwa da kake gani dutse da kake gani sararin samaniya da kake gani ganawa da muke jin kana cewa zuciya tana ganawa da Allah jama'a ba dole sai a sallah ba ta ce zama kana tu zai iya zama cewa kana tuka motsi da kana ganawa da mahalicci ka me ganawa ta'ammuli tafakkuri nuno ganin kaya a cikin duk wani abin da shi zai taimake ka wajen tsara kusantar Allah inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubin kaga ba a salla ba kenan bai tafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka fa qina adhaban sanin Allah kenan bawan Allah karke ma zuciyar ka rowar wannan ilimin din babu wani ilimin da yake shi tsada a bayan ka kuma da wannan ilimin ne ake samun fifiko a gaban Allah in aka koma gare shi ilimin sanin Allah ta jawuwa zuwa ga umarninsa din in aka san shi dole zuciyar ta dawo zuwa gare shi abu na biyu shine ka ɗauki wannan ilimin magani na biyu ki ɗauki wannan ki da mun bisa hasken Ƙur'ani da sunnar manzo rahama sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar madarar sanin ba tare da an taskance su a kan tafarkin da ya kamata ba ce su zama sanadiyar halaka watlu alaihim na ba allazi atainahu ayatina man salaka min hafa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wa tabaha ba ki da mun amma kuma ya kasance an halatta kuma ko an lalace abu na gaba daga cikin abin da yake taimakawa jama'a shi ne yawaita karanta alkur'ani yawaita karanta alkur'ani yana ya bawan Allah ne karanta ƙur'ani ya samu wani hijabi da shinge ko idan ka al-Qur'ana ko جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا daga cin abin da malamai suka ambata a ƙarshen nan a ƙarƙashin wannan ayar da makarantarta, shi ne kariyar da bawa yake samu tun lokacin da zuciyarsa take rayuwa da alkur'ani duk abin da yake cin karo da alkur'ani shaidan kuma daga gami aka halice shi daga wuta to shi kuma alƙur'anin nan Allah subhanahu wa ta'ala ayi da yawa yana siffanta shi da wahayi da sauransu da matsayin ruwa wanda yake in ruwa ya zo kuma kaga dole ya kashe wuta anzala min as-sama'i ma'a fasalat awliyatun bi qadariha fa ihtamala as-saylu zabadan radiya inda karshe yace fa amma az-zabadu fa yadhhabu zuqa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa lam yakun fil ard kadhalika yadribu Allahu al abu na gaba daga cin abin da yake tare zuciyar bawa daga kauce daga fada eh, tarkon shaitan shine yawaita ambaton Allah subhanahu wataala ah, Allah yana cewa wa man yashu an zikrir rahmani nuqayyib lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya sanya shamaki tsakanin shi da yawaita ambaton Allah ya juya ma ambaton Allah baya sosai a sa mata wani abokin tafiya a cikin zuciyarsa wanda yake tare da shi ce yaushe wanda zai hana shi ganin tafarkin gaskiya ballanta na ya sa, bawan Allah ka sabar makanka da harshenka da zuciyarka da yawaita amurkan Allah subhanahu ta'ala? kuma samar makanka da wurgi na ambatan Allah bayan wurgi na lokaci ta lokaci sannan ki yi ƙoƙari ga wata shawara ka yi ƙoƙari in dai kana da hali duk lokacin da ba magana kake yi ba ba bacci kake yi ba to ka sabar makanta kawai da ambatan Allah za ki ga wannan jama'a wato ana ambatan mecece aljanna a duniya wannan shine aljanna a duniya wanda zai lizinci ambatan Allah a kowace yaushe in dai ba a bayi yake ba in dai ba magana yake ba tunda magana ba za ta haɗu da kana magana biyu a lokaci ɗaya ba ko magana kuke da wani kana sauraron shi zai bada an ci gaba da jiki ko wani malamin mu da na sani a aji ko tambaya aka yi kafin ya ba ta ansa yana sauraron tambayar ka zikiri yake haka rayuwarsa take sai ka zo ka ga ko irin kyakkyawar ƙarshen da Allah ya yi masa ba mu da lokaci ballantana mu ambata amma sai da ajalinsa ya zama abun buga misali da abun sha'awa a cikin al'umma a garin manzo sallallahu alaihi wasallam ah, saboda haka ka lizumci ambatan Allah kasance daga wayewar gari zuwa yau zuwa yanzu da in an tambaye ka so nawa ka yi kishin kani ba ka sani ba kamar yadda ba ka san so nawa ka saba ma Allah ba zai kamata ka san so nawa ka yi kishin idan ka abin da yake gani a titi da wayar ka yanzu mai ka muna cikin masifa ba misali ko me zai kankare maka wannan ganan-ganan da sauran da da da ah, malamai masana ilimin ambatan Allah suna cewa ah, yawaita ambatan Allah da ala yana da abubuwa guda uku manya na farko yana gadar da Allah ya ambace ta a fadarsa wannan babban alkhairi yana gadar da shaitanu da aljanu masu dabaibe zuciya su ne sance ka na uku yana kwance maka duk wani kulli da aka yi ma zuciyarka da gabanka wajen jin nauyin kai sauri ka tashi ka bauta ma Allah yanzu sau da yawa ko farkawa da cikin dare kai in dai cikin taimakon Allah kana bude ido ka buke da ambatan Allah in Allah da za ka ta tashi ko kai sallah saboda igiyoyin da aka daure ka da su ne zikiri yake buɗe su me kake nema fiye da haka kuma ka kawai ta ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a kowace shi daga cin abin da yake taimakawa wajen daga cin abin da yake taimakawa wajen kisa daga eh, tarkon shaitan shine ka fuskantar da neman tsarin Allah su hannu daga makircin shaitan ma'ana addu'a kenan akan tarkon shaitan da makiyocin wanda wannan kuma yana da shin azkar waɗanda aka so daga manzara masu suna da addu'o'i a ƙwar'anance wa kun rabbi a udu bika min hama za ta shayafi a udu bika rabbi yi hadurun da su a udu bika min sharri shaifani wa shirki ko makamantansu wanda yana da matuƙar muhimmanci kowa da je ya bibi irin waɗannan zikirorin ya san su ya haddace su kuma ya jika ka da su da cikin abin da yake taimakawa har wala yamma ambaci na karshe saboda yanayin lokaci abu na ƙarshe yake taimakawa wajen kauce barkin shaidan eh, kauce matarkon shaidan su ne wasu dunkulallun abubuwa guda hudu wanda ya kamata ka nisance su na farko kudulul kalam na biyu hudulu الطعام na نفرق فضول الكلام wuce gona da iri wajen magana maganar da ba ka bukatar yinta ko yi kokari ka turke kanka da harshen ka karkai saboda cikin harshen ka kata ta fice ta magana to tarko ne da shaɗi ne ke kanawa domin lokacin da maganar ta yawa to kaucewa za ta yawa na biyu bulu fa’am cin abinci ya wuce misali yana daga cikin abin da muke ganin shi ba wani abu ba amma shaitan yana amfani da shi wajen shagiltar da zuciya da kwakwalwa kantar da tunaninta zuwa abin da ya fi kasance kullum tunanin mutum me ya zai ci ya zai ci ya bai ci ba ta wannan rayuwar ta yi kama da ta dabbobi hmm, abinci Tana so ya zama na ana cin shi ne sai eh, babu laifi a ci a more amma ka ya taimake ka wajen bin Allah tsani ne da za a taka ba shi ne manufa ba wa tsani ne da za a taka a samu ƙarfin kautar Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku qubulun nazar sakin ido wannan manfa ne daga cikin manafi da shaifan. window ne ko kofa cikin kofofin da shaitan yake amfani da su idan ka ya zama na ko idan mutum ya zama na ke da ke shiga taitayinsa kawai a tsaye ke yake komi zai kalla komai zai abin nan tawa'un kallo ne na screen ko kuma kallo physically na zahiri ne Allah ya ce maka kullum mu'mini ne ya gugu min ausari da yawa daga cikin waɗanda suka halaka babun zinace-zinace ya samo asali ne da ba kidanunsu dama su kalli abin da suka ga dama inda wannan hanya ce da cikire kan mutum zuwa ga nadama Allah ya kare abu na ƙarshe ta shine qubulu al al-mukhalafa sakin dokin tarayya da rayuwarka mana kawai ka zama na mutum zai rika tarayya da kowa ba tare da tantancewa ba ba tare da tantance cewa wannan mutumin da zan yi tarayya da shi tarayya ta da shi shin za ta haifar da ɗa ido ta alkhairi ce za mu taimaki juna wajen bin Allah ko kuwa wanda a gobe kiyama zan yi nadamar alaƙa da shi yana da kyau ka san suwaye abokananka ka san suwaye kawayenki mu sani cewa al'asillahu yau makilin bakuhun ibabin adu'un ilil mutakin duk wani zumunci duk wata alaƙa da za a samar da ita a bayan ƙasa tana rikidewa ta kuma nadama da gaba gobe kiyama sai waɗanda suka gina alaƙar su a kan san Allah da san manzansa da wasallam don tafarkin gaskiya da ƙarfafa ma juna wajen bin Allah. wannan jama'a shine kaɗan daga cikin abin da za mu iya cewa kan wannan mabu'i mai faɗin gaske wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin irin waɗannan yarkuna mabambanta da shaitan ya kafa aka ba mu labari tun kafin zuwan mu duniya ga abin da ya wakana tsakanin shaitan da Adam da Hawwa da kuma alwashin da yi na cewa in mun zo duniyar ga abin da zai yi sannan har a ƙarshen al'amari ma a wasu wajaje a Qur'ani Allah ya ba mu labarin abin da zai wakana da waɗanda suka bi ta farkin shaytan a gaban Allah gobe kiyama wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da da haqqi wa wa'adtukum a akhlaftukum a gaban Allah da za a yi wannan shaytan zai kalli waɗanda ah, ya batar ce ka can ku Allah ya muku alƙawarin kirkiya? kama kuka juya kuka juya ma alkawarin umarnin Allah baya kuka ci tafarkin Allah wai wanda ya katar da mutane ne yanzu ake baka labarin abin da zai ce ga wanda ya katar kuma ya rage maka bayan wannan kama za ba da alhaji lambarar da kake nema na kame shi da bayani kuma fiye da wannan kafin ka zo duniya an maka bayanin abin da ya faru sannan aka ce maka ga tarkunan da ya tsana sannan kuma aka ce maka waɗanda suka ɗauka cikin tarkunan su da abin da zai wakana tsakanin shi da sunan tattauna da haka bawan Allah tarkon akwai shi jiya akwai shi yau akwai shi gobe kuma yana nan kaɗa ne yake yi ƙoƙari ka zama idanunka biyu a farce karki fada ma tarkon shaitan karki yadda ya shiga cikin ayarinsa karka yadda shaitan ya kara samun ajali ta sanadiyar karuwanka cikin waɗanda suke biye masa in ya tashi ka bi ta farkin Allah da manzansa ka ka zuciyarka daga dukkan wani datti ka maye gurbin wannan dattin da hasken Qur'ani da sunna da sanin Allah da jawuwa zuwa ga umarninsa ka samu wannan ka maka alasan barka wanda dukkan wata zuciya ta san alkhairi abinda take kokari ta samu kenan ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu babban ya da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira shaitan ya kubutar da zukatanmu da tabi'unmu da tunaninmu da tarkin shaitan da azurta mu da samun yardarsa da lahira wa sallallahu wa wa baraka alaihi wasallam